الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Gajeren abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin kokon san da kuma shirin nan na Afirka a yau mu karkare da shirin murin masu saurare. Wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. babban sakataren kungiyar hezbollah ya bayyana cewa murkushe kungiyar shine babban burin isra'ila a kasar labanan ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya ce matsalar yammacin duniya ita ce ci gaban kimiyyar iran ba makaman nukiliya ba masar da sudan sun jaddada wajibcin tabbatar da zaman lafiya a yankin yanzu kuma ga labaran dake-dake babban sakataren kungiyar hezbollah shak na'im kasim ya bayyana cewa amurka ta hanyar wakilanta na isra'ila tana neman kawar da karfin gwagwarmar kasar labana da kuma baiwa sojin kasar makamai domin fuskantar kungiyar hezbollah yana mai jada cewa manufar wannan matakin da shine kawar da karfin soja da duk wani karfi wanda labanan take da shi wanda za ta iya fuskantar isra'ila domin baiwa isra'ila damar shin karanta babu baka a duk inda ta ga dama a cikin kasar ta labanan Sheikh Na'im kasim ya kara da cewa an kafa kungiyar Hezbollah ne bisa ka'idoji na jihadi, kare mutunci da kuma alfahari da kasar Labanan, sannan kuma da bayar da goyon baya ga al'ummar palestino Yana mai cewa daga shekara ta 2000 zuwa 2023 an samu ga garamin nasara kuma ana cikin yanayi na tsaro mai kyau a Labanan. Ya kuma kara da cewa yakin baya-bayan nan yana a matsayin wani bangare na irin matakan da kungiyar ta ɗauka na bayar da goyon baya ga al'ummar Falasɗinu. Sannan kuma ya zama wani shinge ga yunkurin mamaya na Isra'ila akan Labanan, wanda ya tsayar da dukkanin hankoranta akan Labanan da kuma iyakokinta. Ya bani cewa tabbas ɗaukar irin wannan mataki ya baiwa sojojin ƙasar Labanan ɗin dama zuwa yankin kudancin Litani a kudancin kasar Labanan. Ya ce wannan babban nasara ce, domin kuwa muna son mu ga sojojin Labanan sun ɗauki nauyin da ya rataya a kansu da kuma kare al'ummar ƙasar. Sheikh Na'im Kasim ya zargi gwamnatin ƙasar Amurka da kasa aiwatar alkawalan da ta ɗauka ta hanyar tusasa Isra'ila na yin aiki da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta. Domin Labanan kuwa za ta dawo da 'yancinta da mutuncinta ne kawai idan Isra'ilan ta janye. Ya da cewa Amurka da Isra'ila suna tsohon baki a cikin makoma ta ƙasar Labana suna tantance ayyukan sojojinta tattalin arzikinta siyasa da kuma matsayinta na yankin ya bayyana cewa matsin lamba da ake wa gwamnatin kasar labanan domin ta yi sassauci ba tare da wani lamuni ba zai kara karfafa gowa isra'ila ne kawai wajen yin gaban kanta a cikin ƙasar sheikh na'im kasim ya ci gaba da cewa isra'ila tana son ta mallaki labanan ne tare da mayar da ita wurin da za ta kara faɗaɗa matsugunan yahudawa da kuma yin shirin nan na kafa isra'ila babba wanda hakan zai raunana kasar labanan minista harkokin wajen kasar iran said abbas arakci ya ce masana'antar nukiliya ta kasar a halin yanzu tana samun gagarumin ci gaba ta fuskoki daban-daban kuma cikin sauri a cewarsa sabanin yadda ake ganin cewa wannan masana'anta ta takaita ne kawai ga tace uranium ya ƙara cewa ana gudanar da ayyuka da dama wanda suka shafi fannoni daban-daban na rayuwar mutane ciki kuwa har da batun magunguna fannonin kiwon lafiya muhalli noma da masana'antu da cibiyoyi na makamashin nukiliya a lokacin ziyarar da ya kai ga hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran sai da basu arakci ya jaddada cewa fasahar nukiliya tana nan a dukkanin fannoni da ke ba da gudunmuwa ga cigaban al'umma ya ce wannan ilimi da fasaha suna hanzarta gaban kimiyyar iran sannan kuma suna ba da tallafi mai matukar mahimmanci ga masana'antu da fannoni daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasa. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran din ya ce matsayar ƙasashen yammacin duniya game da shirin nukiliyar Iran wasu batutuwa ne waɗanda suke da alaƙa da siyasa. Matsalar su ba wai kawai makaman nukiliya ba ce, matsalar su ita ce ci gaban wannan kimiyya a Iran. Ƙasar tare da masana kimiyya da ƙwararru ta yi nasara matuƙa a wannan fanni na kimiyya mai sarƙaƙiya wanda ke da fannoni daban-daban musamman fannin kiwon lafiya Masar da Sudan sun jaddada wajibcin tabbatar da zaman lafiya a yankin da kuma tabbatar da cewa an dakatar da duk wasu ayyuka da suke barazana ga zaman lafiya al'ummar yankin. Shugaban majalisar gudanarwa ta kasar Sudan ɗin Laftanar Janar Abdul Fattah al-Burhan ya tabbatar da zurfin dangantaka da ke tsakanin Masar da Sudan yana mai nuni da ɗaɗɗan zumunci da ke tsakanin su na tarihi. A lokacin ganawarsa da ministan harkokin wajen ƙasar ta Masar Badar Abdulati burhani ya bayyana cewa tabbas sudan tana godiya ga gwamnati kuma jama'a na al'ummar kasar masar kan goyon bayan da suka bai wa kasar a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar ta masar ya tabbatar da cikakken goyon bayan su kuma tabbatar da cewa an ɗauki dukkanin matakai da suka dace wajen tunkarar matsalolin da ake fuskanta na tsaro a cikin kasar sudan da hakan ya haɗa da keta haddi da ta'addanci da aka yi a alfashar sannan kuma ya jaddada ci gaba da bin hanyoyin da suka dace na diplomasiyya da kuma aiwatar da tsare-tsare na majalisar ɗinkin duniya da nufin tabbatar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin dukkanin al'ummomin sudan da kuma yaƙi da ta'addanci to jama'a masu warika kada a sha'afa waɗannan labarai dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran hukumar unicef ta yi gargaɗin cewa isra'ila ta hana shigar da muhimman kayayyaki waɗanda ake bukata domin gudanar da ayyuka na allurar rigakafi a yankin zirin gaza wanda hakan ke kawo cikas matuƙa ga ƙoƙarin da ake yi na isar da waɗannan kayayyaki da kuma fara aiwatar da shirin gadangadan gadan kamar yadda aka tsara wanda hakan yana da alaƙa ne da irin matakan da isra'ila take ɗauka na hana shigar da kayayyakin inda yanzu haka akwai dubin dubatar yara waɗanda suke buƙatar allurar waɗanda ba iya isa zuwa gare su ba hukumar ta ce kayayyakin ciki har da sirinji wanda ake amfani da su domin allurar rigakafi na yau da kullum da kuma kwalaben madara na jarirai har yanzu suna nan a wuraren bincike duk da ci gaban da aka samu kan batun tsage ta buɗe wuta da kuma karuwar bukatu na jin kai unicef ta bayyana cewa a halin yanzu tana gudanar da shirin allurar rigakafi ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru uku waɗanda da yawa daga cikinsu sun rasa allurar rigakafi na yau da kullum da suke bukata a cikin shekaru biyu da suka gabata duk da haka ana fuskantar matsala mai tsanani wajen samun damar yin amfani da sirinji miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da firji masu amfani da hasken rana waɗanda ake bukata domin adana allurar rigakafi da sauran kayayyaki na kiwon lafiya inda har yanzu isra'ila tana ci gaba da hana shiga da su bisa hujjar gudanar da bincike tun daga watan agustan da ya gabata an fara zagayen farko na shirin allurar rigakafin na unicef a ranar lahadi da nufin isa ga kananan yara sama da dubu arba'in waɗanda suka rasa kariya daga cututtuka kamar shan inna kyanda da kuma ciwon huhu tocin kasar Venezuela kuwa shugaban kasar ne na carlos Maduro ya sanya hannu akan wata doka ta kafa cikakkiyar rundunar tsaro ta ƙasa a wannan Laraba. maduro ya da bukatar kafa cikakken rundunar ne ta tsaro wadda ta hada da cikakkun wato ko kuma dukkanin cibiyoyi na soja na gwamnatin kasar venezuela da kuma dakarun sa kai na jama'a a safiyar yau laraba dukkan da tana nufin tsara da kuma hada dukkanin cibiyoyin gwamnati kamar sojoji da 'yan sanda da kuma al'umma wajen fuskantar barazana ta waje ko kuma ta cikin gida ƙarƙashin ka'idar kare cikakken tsaro na ƙasa na venezuela daga duk wata barazana ta kasashen ƙetare. Da jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalla yanzu kuma ga sharhin bayan labarai. da masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa a cikin shirinmu na sharhin bayan labaru wanda zai muku tsokaci kan damuwar da Isra'ila ta shiga bayan zaben Zaharan Mamdani a matsayin sabon gwamna ko kuma magajin garin birnin New York na Amurka. Da fatan masu haya sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin. Watsa jawabin sabon zaben magajin garin New York Zahra Mamdani da aka yi bayan cin nasarar zaɓe da ya yi kai tsaye a kafin yaɗa labarai ya cusa damuwa da bakin ciki a zukatan gwamnatin hayuniya kan yadda mutumin da yake tsananin nuna adawa da ita ya zama shi ne zai jagoranci birnin da yake kunshe da dubban yahudawa da ke rayuwa a cikinsa cin nasarar mamdani ɗan shekaru talatin da da haihuwa ya jawo cece ce mai tsanani tsakanin 'yan siyasa da kafan sadarwar haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma sanya alamomin tambaya gaba nasarar ga Yahudawan Amurka ko kuma matsayin Isra'ila a ƙasar Amurka. Wannan ya sa ba da ɓata lokaci ba suka koma tattaunawa kan irin bala'i da suke fuskanta na zaben mai tsananin adawa da Isra'ila a man sabon Mayo ko kuma magajin garin birnin New York. Edgar Laberman, shugaban jam'iyyar Isra'ila gidanmu mai adawa kuma tsohon ministan harkokin wajen Isra'ila ya faɗi ta hannun magana da yawunsa cewa hakika wani mummunan abu ya afku don haka ya yi kira ga yahudawa da ke zaune a new york da su yi hijira zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ba za mu suna so su ci gaba da wanzuwa a raye haka zalika isra'ila ta mayar da martani mai zafi kuma ta cikin fushi wanda kaɗan ne daga cikinsu suka amince a yi bincike kan yadda siyasar isra'ila da abubuwan da ta yi a lokacin yakin gaza ya yi tasiri sosai wajen samun goyon bayan al'umma har suka zaɓi mamdani a ƙasar amurka kuma ya kasance musulmi ne na farko daga kudancin asiya da aka zaɓa a matsayin magajin birnin new york wanda yake babban tarihi ne a ƙasar amurka ila masu saurare za su san matsayarsa kan isra'ila da falastinu a fili yake cewa a lokacin yaƙin neman zaɓen mamdani yaƙi yarda ya amsa tambayar da aka yi masa ko shin zai amince da samuwar isra'ila matsayin ƙasar yahudawa sai dai ya takaita da faɗin cewa ya yi imanin cewa wajibi ne dukkan al'ummarta su zama suna da haƙƙi iri ɗaya ba tare da la'akari da addininsu ba kana kuma ya zargi isra'ila da ake ta kare dangi a gaza kuma tuhuma ce da wasu hukumomi na musar ɗinkin duniya suka goyi bayansa da kuma wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa haka zalika ya wani goyon bayansa a fili ga al'ummar falastinu da ake zalunta wannan ya sa aka yi tiyaya tashi da sukarsa a kafin yaɗa labarai musamman da ya kauce ma ba da amsa game da tambayar da aka yi masa na shin wajibi ne hamas ta ajiye makamanta inda ya takaita a nan ma da faɗin cewa ya zama wajibi ga dukkan ɓangarorin biyu hamas da isra'ila su yi aiki da dokokin ƙasa da ƙasa haka zalika daga cikin abubuwan da suka ƙara jawo cece kuce shine lokacin da ya bayyana cewa idan ya ci zaɓe ko shakka babu zai aiki da hukuncin da kotun duniya ta fitar na ba da warantin kamun firaministan isra'ila benjamin netanyahu idan ya saka farsa a birnin new york masu sharhi da dama suna ganin cin nasarar mamdani akwai darussa sosai da isra'ila ta koya inda wani dan jarida amir tribun ya faɗi a jaridar ha'ares cewa cin nasarar mamdani nasara ce ga demokuraɗiyya a dukkan ƙasar amurka yana mai ishara cewa lallai matsayin isra'ila a jam'iyyar democrat ya yi ƙasa sosai kuma ya ce wannan nasara ce za ta bai wa ɓangaren da ke adawa da isra'ila ƙarfin gwiwa a cikin jam'iyyar a gefe guda kuma a dama ne suka nuna farin ciki a garuruwansu da sansanin 'yan gudun hijira inda suka da bukukuwa na murnar cin nasara lashe zaben da mamdani ya yi wanda wasu da dama ke gani ya kafa tarihi a siyasar amurka mustapha bargosi kusa kungiyoyin gwamnati kwatar 'yancin falastinu ya faɗi cewa wannan wani yunkuri ne da matasa suka jagoranta da kuma samar da sauyi a tarihi daga ƙarshe dai batun zaɓen mudani ya zama abin tattaunawa a ɓangarori daban-daban na duniya musamman ganin cewa shi musulmi ne kuma ɗan shi'a don haka sa ba a sa a matsayin wani abu sabon abu a birnin new york wata alama ce ta kawo sauyi a ƙasar amurka canji da ake ganin zai kawo babban cikas a alakar amurka da tel aviv kuma zai bada wata dama ga waɗanda ake adawa da su kan magana kan falastinu a tsakiyar amurka a yau yanayin da ake ciki a amurka da gwamnatin trump yana fuskantar babban matsala wadda ke da wahalar shawo kanta ko kuma tare da tashin hankali a cikin al'umma a amurka ba alamun wannan tashin hankalin sun bayyana bayan da masu goyon bayan ra'ayin sahayuniya na amurka da gwamnatin trump suka ki amincewa da gaskiyar waɗannan canje-canjen da ke faruwa a cikin al'ummar amurka ɗaya daga cikin alamomin wannan canjin shine nasarar mamdani wanda ba zai faru ba idan ba don ambaliyar akasa ba juriyar gaza da mutanenta nasarar mamdani ba komai ba ce illa ƙarshen dusar ƙanƙara wadda ke cikin mutanen da suka gaji da isra'ila da laifukanta da kuma ɗaya ɗan adam doka da ɗabi'a abin da ke tafe zai iya zama mafi tsanani da masu kuɗi ko masu fafutuka da kuma manyan mutanen amurka fiye da tasirin nasarar mudani da ya samu a zaben da gudanar a ƙasar amurka inda aka zaɓe shi a matsayin sabon magajin garin birni mafi girma tarin jama'a a ƙasar amurka. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyu ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru sittin da tara da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗaya tara da hamsin da shida sojin isra'ila suka aiwatar da wani kisan kiyashi akan falasdinawa a wani sansanin yan gudun hijira wanda yake rafa a cikin yankin gaza take falasdino yahudawan sayuniya sun aikata wannan kisan kiyashi ne bayan da suka sha kaye a yakin da suka shiga kasar masar akan mashigar ruwa ta suez falasdinawa 110 ne dai aka kashe a sansanin yayin da wasu kimanin dubu ɗaya suka samu munanan raunuka gwamnatin yahudawan sayuniya ta aikata hakan ne akan idanun al'ummomin duniya kuma ta samu ƙarin goyon baya daga manyan ƙasashen turai waɗanda suka hada da amurka da kuma birtaniya masu wurare ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau malaman shi'a a ƙasar iraki suka fidda wata fatawa ta yaƙi da turawan ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda suka shigo ƙasar a lokacin da ya kasar iraki wani bangare ne na daular usmaniya tafin haka 'yan shi'a a ƙasar iraki sun sha wahala a hannun daular usmaniya amma ganin cewa sojin dolar usmaniya a lokacin ba sa da karfin fuskantar sojojin mamaya malaman addini a kasar iraki suka ba da fatawar kare kasarsu daga sojojin ingila 'yan mulkin mallaka nan kuma wasu manyan malaman addini suka shiga fagen gwagwarmaya kai tsaye da 'yan mulkin mallaka wanda hakan ya karfafa gwiwar sauran mutanen kasar musamman ma dai matasa sai kuma abin ban takaici wanda ya faru a lokacin shine sojin dolar usmaniya na turkawa sun taimaka wa turawan ingila wajen murkushe yunkurin da al'ummar kasar iraki suke yi na yaki da mulkin mallaka wanda da karshe dai kai ga turawan suka samu nasara kuma suka mamaye ƙasar iraki baki ɗayanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau sayin murtaza fasandide yayin marigayi imam khomeini ya rasu bayan shaɗar mahaifinsu ayatollah mustapha khomeini ayatollah fasandide ne tare da mahaifiya da kuma yar uwar mahaifinsu suka ɗauki nauyin kula da marigayi imam khomeini Aitullah fasin Dide ya yi karatun ilimi a cibiyar Hausa da take birnin Isfahan a tsakiyar kasar Iran. Bayan ya kai ga matsayi na Ishtahadi ya dawo gida a garin Khomein inda ya ci gaba da karantarwa. A lokacin gwagwarmaya da sarakunan kasar Iran ne tare da ɗan uwansa margayi Imam Khomeini suka shiga gwagwarmaya da sarakunan Pahlawiyawa. An sha gurfanar da shi a gaban kotun soji domin hukunta shi. Bayan nasarar juyin Johali a kasar Iran din ya nisanta kansa daga duk wasu al'amura na shiga harkokin siyasa sannan kuma ya ci gaba da goyon bayan dan uwansa marigayi imam kumini da kuma girmama shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 1942 aka kawo karshen yakin alamin wanda aka yi a arewacin afirka banda jamus ta sha kayi a hannun kawance a lokacin yakin duniya na biyu a lokacin da sojin italiya a wasu yankuna na arewacin afirka suka kai wa sojin burtaniya da ke cikin kasar libya hari hitler ya taimaka wa italiya tare da samar da makamai masu tarin yawa musamman ma dai makamai masu lizami sannan kuma ya rage wa burtaniya karfi a yankunan da take iko da su wannan ya sa ala tilas turan burtaniya su koma cikin kasar masar wadda take da tazara mai nisa daga wuraren duk da haka saboda ingila tana da bukatu waɗanda suke da alaka da albarkatu masu tarin yawa a yankin gabas ta tsakiya ta yi mike domin yin gwagwarmaya da nufin kare waɗannan manufofi nata sannan kuma ta koma ta sake wani gagarumin shiri inda ta fuskanci sojojin jamus da italiya a ƙarshe dai an yi wani gagarumin yaƙi a yankin alamin a tsakanin sojin jamus da kuma na burtaniya a ranar 23 ga watan oktoban shekarar ta 1942 sakamakon yadda jamusawa suka sha kashi a cikin tarayyar soviet wanda hakan ya rauna na gurar sojojin jamus da kuma yadda adolf hitler ya mai da hankali matuƙa wajen yaƙe-yaƙe waɗanda ake yi a nahiyar turai wannan ya hana shi mayar da hankali a kan yankunan arewacin nahiyar afirka da kuma kiyaye wannan yanki har zuwa lokacin yaƙin alamin da sojin birtaniya suka fatattaki sojin jamus da na italiya daga wannan yanki inda kuma su kaddamar da wani gagarumin hari tare da canza ma'aunai na yaƙi da na soji domin samun ta tagomashi a ƙarshe dai wannan yaƙi ya ƙare a ranar goma sha biyu ga watan nuwamba na shekara ta da biyu kwace alamin ya jawo wa jamus matsaloli masu tarin yawa domin ko bayan wani lokaci gwamnatin fashis ta italiya a ƙarƙashin jagorancin musulini ta ruguje saboda matsaloli na cikin gida da kuma na tsaro wanda hakan ya yi matuƙar tasiri a kan jamus sakamakon rasa gwamnatin italiya babbar ƙawarta wadda take mara mata baya a cikin dukkanin yaƙe-yaƙe da take yi a wancan lokaci Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun tsokacin da jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta yi kan kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ta ƙasar sudan da cewa wani abu ne da aka saba gani a matsayin tashin hankali da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an daɗe ana sa ran kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir wanda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta aikata ya biyo bayan wani tsari da aka saba gani a sudan da sauran ƙasashen afirka kamar rwanda da liberia inda ake aikata kisan gilla kan wasu ƙabilu inda masu aikata laifin ke rubuta nasu ayyukan ta'addancin an lura da wannan a cikin wani rahoto da jarida jaridar the guardian ta birtaniya ta buga wanda carlos murphy da rachel savage ka rubuta sun nuna cewa a shekara ta 2023 an kashe kimanin fararen hula 15,000 galibinsu daga kabilar misalit da ba larabawa ba a aljanina babban birnin jihar yammacin darfur da dakarun kai daukin gaggawa da kungiyoyin sa kai da ke kawance da su da suka kwace iko da birnin marubutan sun lura cewa mayakan sun yi wa aljani na ƙawanya suna kona gidaje da sansanonin 'yan gudun hijira gaba ɗaya a watan afrilun shekara ta 2025 dakarun kai daukin gaggawa sun kashe fararen hula sama da 1,500 a cikin sa'o'i 72 a cikin sansanin 'yan gudun hijira na zamzam kudu da alfashir wannan ya haifar da ƙaura na dubban fararen hula yayin da da yawa suka ɓace rahoton ya bayyana cewa kungiyoyin agaji da masu sa ido na kasashen duniya sun yi gargadi game da zubar da jini da ke tafe watanni goma sha takwas da suka gabata suna masu lura da cewa binciken bai mayar da hankali kan ko kisan gillan zai faru ba ko a'a sai dai idan zai faru to yaushe ne duk da haka marubutan sun yi jayayyar cewa al'ummar duniya ba ta ɗauki matakin hanawa ba kuma gargaɗin ya kasance kawai tsari ba tare da aiwatarwa na gaske ba ko ta hanyar kakaba takunkumi ko matsin lamba na siyasa na gaske rahoton ya yi nuni da cewa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar sojoji ta yau da kullum ƙarƙashin jagorancin laftanar general abdul fatah al-burhan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar rapid support forces wacce ta zama ƙungiyar 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau rahoton ya kara da cewa abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a ga hukumarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa marubutan sun jaddada cewa rundunar rafi support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suna amfani da faifai na bidiyo a matsayin kayan aikin yakin kwakwalwa yayin da kwararru da masu sharhi suka yi amfani da hotunan tauraron ɗan adam da hotunan adana bayanai don tabbatar da kisan gillar jama'a a asibitoci unguwannin zama da sansanonin 'yan gudun hijira rashin sadarwa ya sa kiyasta adadin waɗanda abin ya shafa ya zama da wahala ganin cewa kimanin mutane 260 suna cikin alfashir lokacin da ta faɗi ƙarƙashin ikon rapid support forces wanda 'yan gudun hijira sama da dubu talatin da biyar daga yankunan da suke kewaye marubutan sun kuma ambato kwararru suna cewa dakatar da rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa na bukatar daukan matakin matsin lamba daga kasashen duniya musamman waɗanda suke tallafa musu suna baiwa kungiyar ta rapid support forces makamai da tallafin kayan aiki a daidai lokacin da kasashen duniya ciki har da amurka ba su iya daukar mataki ba sai su fitar da sukar da bata da amfani Koritz da Rachel sun kammala rahotonsu da cewa abin da ya faru a alfashir a yau yana nuna sake gazawar tashin hankali da aka saba gani a Sudan tare da rashin ɗaukan mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar da kanta take mimita halayen rundunar Rapid Support Forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalar gaske da ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga zai fi daga hankali a rikicin da ya faru a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashin babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman mafaka a wurare mafi aminci duk da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan usama said ahmad ya rawaito halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba ke jihar arewa kimarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addabba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu arba'in da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kordofan ta yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararren mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi ɗaruruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun samu nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa iyalai tsakanin goma zuwa ashirin suna isa kowace rana zuwa birnin addabba bayan sun yi tafiyan ɗaruruwan kilomita kuma sun fuskanci matsaloli masu yawa a lokacin da suke gudun hijira kamar yadda aka rubuta a cikin wani rahoto na aljazeera hukumar kula da ba da agajin gaggawa a jihar arewa ta ce tana ci gaba da shirye-shirye tare da wasu abokan hulɗa don samar da kayan masarufi ga mutanen da suka rasa tsugunansu a yanzu kuma waɗanda ake sa ran za su isa birnin na addabba a kowace rana an kuma kafa sansanonin 'yan gudun hijira a wurare daban-daban don tsugunar da wasu daga cikinsu duk da taimakon da wasu ƙungiyoyin yankin suka bayar ga waɗanda suka rasa tsugunansu rahoton aljazira ya ci gaba da cewa har yanzu akwai buƙatar ƙarin taimako na gaggawa idan aka yi la'akari da mawuyacin halin jin kai da 'yan gudun hijira suke ciki abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin alfashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da koran dubban iyalai zuwa yankuna mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashin tun ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun amince da aikata laifuka a alfashir yayin da ake ci gaba da samun kwararan mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon faɗan da ake yi tsakanin rundunar rapid support forces da dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan alfashir gwamnan darfur mini minawi ya tabbatar da cewa za a yi adalci ga keta haddi da waɗanda ake kira masu laifi suka aikata kuma yi tsawon lokaci da za a ɗauka a nasu ɓangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke haddi. amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa gaba ɗaya a ta ɓangaren gwamnatin sudan ta sanar da hukumomin ƙasa da ƙasa game da ayyukan ta'addancin da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata kan fararen hula. gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke ta haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a cewar kamfanin dillancin labarai na sudan suna wakilin dindindin na sudan a geneva hassan hamid hassan ya yi wa jami'an babban kwamishinan bayani game da mummunan laifuka da rapid support forces suka aikata daga ranar 26 ga watan oktoba zuwa yanzu a cikin alfashir da kewaye jami'in na sudan ya nuna cewa rashin son daukar mataki mai tsauri kan kungiyar rapid support forces bayan barkewar tawayenta akan na kawar da ido ga masu daukar nauyinsu da kuma samar da makamai da kayan aikin soji ga mayakan 'yan tawayen sudan ya bai wa 'yan bindiga damar aikata duk waɗannan munanan ayyuka jami'in diflomasiyyar sudan ya yi nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta aikata kisan gilla da aka yi wa fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikatan lafiya a cikin asibitin kula da mata na saudiya da ke alfashir ya kuma gabatar da cikakkun bayanai game da abin da ya bayyana a matsayin irin wannan take haƙƙi da rundunar rapid support forces ta aikata a birnin bara ke arewacin kurdufan yana mai tabbatar da cewa wannan ta'asar ta sake maimaituwa a kowace birni da 'yan bindiga suka mamaye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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare. Hassan barka agadas ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. karshen kowane mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki don haka ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka share mana fage Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraro na Iran. Barka da wuni yau fatan kowa wuni lafiya ina muku fata alheri. Ya kwana biya ayyuka to masha Allah muna jin daɗin wannan shirin da ake gabatar da shi kowane lokaci. Kai tsaye kuna ta da siya manaja mai kabu bakin kofar ta shafa na jihar da magana daga nan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio Musulunci Radio Iran mai albarka. Kuna tare da Usman Mamman wanda aka yi da sani Usman Bulat daga nan Borno da Jamhuriyar Nijar. Da holan ba farko har ta karshe duk wanda ke cikin wannan grup mai albarka ana mai fata alheri ina gaida kowa da kowa ana muku barka da shiga sanyi. Ina fata ubangiji Allah ya da muku shiga lafiya Allah gwada mu karshen shi lafiya da alheri ina gaida kowa da kowa ana gaida jagoran shirin namu Hassan Barka ana muku fata alheri. Allah sa mu kasance lafiya insha Allah. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dabari Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar muna cikin ƙarshen mako. Hassan Barka Nasiru Malam Nasiru Falalu. domin gaisuwa da fata alheri yau akwai iso maɗatai akwai yafin mai aski ba da raka akwai shugaba na kwamiti na masu kira da shurare na afirka alkasun baba akwai dozman taksi moto domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga abokina na kaina sarkin aiki din ƙasa akwai duka masu kira da shurare na afirka usman mai dala allah ka babu mai dala mu kashe duka jiskorai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga kwamiti na masu kira da shurare na afirka gaba daya gaba daya kaf wanda suke ciki sai muku ta bature bawiken a yi karshen mako lahiya Assalamu alaikum Radio Tahrir Mura Musulunci suna na shugaba Ilami Kanti da Shayi kin Daura dangance da kuke bamu dama yau jin mu gaida uwa da amana arziki ina gaida Malam Bashir mai takalma layin difa cikin tashar da magaran akwai eh, Muhammadu dan bari bari wanda yake yame akwai Malam Ibrahim Shushina wanda yake garin Kasagi akwai Isuhu mai kayan kwali wanda yake cikin tasha akwai zane da alafi kifa wanda yake medic akwai sanusi madatte isu madatte akwai hashi eh, samunu wanda yake haske dan mutan limanci akwai sanusi wanda yake agadas ba zan manta da alhaji shaibu wanda yake babura ba zan manta da babandi mamman bande Eh, ba zan manta da ɗan tsamage wanda yake garin bande akwai shugaba zabairu mai matala wanda yake da magaran akwai alhaji eh, musa adamu wanda yake yekuwa da duk 'yan kungiyar zaɓi sanka da fada da najeriya da nijar da duka afirka ina yi kowa fatan alkhairi suna na shugaba mai kanti shayi garkin daura hassan garba hassan barka mun gode alisaka da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wadu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko muni rin ta kwararka birnin kwankwaron take mai yada labarai ne na kungiyar masu kila da masu rarrari ne jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka amarnin ka na ga alkasun babuli ma agaris akwai Aishatu Kwansayar agaris akwai Alhaji Amman Tarihi mai Nijar akwai Muhammad Dan Bari ya mai Nijar akwai tsoba ka tsoba mai albarka da ke can birnin yamai akwai rahmatu isaka da ke birnin kantagaraga akwai malam Kabilu wajen makarantar malam abu birnin marda akwai hajjar bilu malam adam sarki aiki na kasa akwai sabon haske dan mutum limanci akwai sani demano yan wada inda ba gaskiya ba tsoro nan jaje maradi akwai malam aliban kula nan birnin marada akwai mai gidan alhaji koro na angon zare akwai matan gidan shahija aisa hajja amina hajja lela'u akwai alhaji musa na abili mai nan kowa sha bakwai maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa gabar shi dan garin kasa akwai abdullahi teliyaru mai gidan mutuncin mai ya dan malam jihar marada akwai murtala mai gini ne ke dangwami cikin komin mai yara akwai ta musamman zuwa ga kabilu sule usman da ke da magana akwai sarasu moto da ke da magana akwai rame aski ba da raka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai katir shayi garkin daura akwai binyamin agwar maji najeriya akwai gaisuwa ta musamman abdullahi eh, ibrahim mai gode a kimba jihar neja akwai gaisuwa ta musamman zuwa isa ka da dan kasuwa na birnin wurce akwai mai gari idi nikita mu akwai yawo dan kili nikita mu akwai sha'ibu ta gwamnati wanda ba a saka duka birnin kitamo akwai na kwari mai gyaran mutuna da ke nan gidan akwai gaisuwa ta musamman musamman zuwa ga Alhaji Malam Tsalha mai kamiya da ke sabon mashi akwai matan gidan shi da Mariya da Rakayya da Amriya da akwai Raka akwai Hajiya da Basiru da da ke can nan Murda akwai matan gidan shi Amuru Kubara muna tare. To masu saurare kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin na muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka ja muje. Sunana Nasiru Malam Sule Malam Falalu wanda aka yi kira da nasiranas ɗan jarida bangaren sashen Hausa a nan tashar Radio Sabuwar FM da ke nan babban birnin Niamey a jamhuriyar Nijar. Karshen wannan mako da Radio Jamhuriyar Musulunci ta ran take bamu dama muna mega gaisuwa da aminan arziki sannan da mu Barin fara meka sakon gaisuwa ta mai tarin yawa zuwa ga dukkan ma'aikatan kafar ita yada labaran mai bamu damar mu gabatar da shirin. San barka ina mushi fatan alkhairi sannan ina jinjina ma dukkanin 'yan jarida na fadin. duniya gaba ɗaya musamman ma na nan babban birnin Niamey da nan tashar radiyon da nake gabatar da aiki sabuwar FM. a can jihar da magara mu fatan alkhairi zuwa ga iyalan babana malam sila malam falalu hajjia fatima barira gamba mamar abba abba kwansila yallan shakadiri malam falalu yallan gidan malam idrisu malam falalu yallan malam muhammadu malam falalu yallan alkali malam sani malam falalu dukkanin iyalan family malam falalu iyalan marganyi malam amiru malam falalu sakon gaisuwa zuwa ga dukkanin family malam falalu da sauransu wanda ban ma ambaci sunansu ba jinjina mai tarin yawa zuwa a gare su sakon daga hannun ni nasiru malam sila malam falalu hajiya mammale madam el haji maki imar ganyi tare da kuma diyarta hajiya balkisa afuno madan laminu suna jinjina musu duka suna jihar da magaram duk yan da magaram sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare su kai dukkan jihohi da da ke fadin Nijar gaba ɗaya fatan alkhairi daga naku na da kullun Nasiru Malam Sula Malam Fallul da ake kira da Nasiru Nasu dan jarida a tashar radio sabuwar FM. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Iran barka ku da wuni, barka ku da wannan dare na Juma'a. Eh, farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasage jamhuriyar Nijar, mamba na masu kira da saurare wanda suke reshen jihar muradi? ina muku fatan alkhairi mun zo hidin ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna isar da sakonnan gaisuwa ga abokan arzika na ƙasashen afirka baki ɗaya to farko ina gaida dan uwana amini na na kai na samun haske dan mata limanci a madadin sa ina masa fatan alkhairi akwai malam kabiru na makarantar malam abba wanda yake nan garin maradi akwai malam rabiu da sarkin aiki na kwallo zaɓe sanka Nan garin maradi akwai aliban kula. Nan garin maradi akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin mayya wanda yake nan garin maradi akwai malam mamman mai kaji wanda yake garin kwankwaza akwai murtala magini wanda yake garin dangwami akwai yan gidan rimci baki da yana masu fatan alkhairi a madadin na kwari mai gyaran motutuka ne masu fatan alkhairi idan na ketara babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka akwai muhammadu dan bari bari wanda ke babban birnin yamai akwai rahmatu isaka wadda take babban birnin yamai akwai ibrahim gadon kaya dan walhu wanda yake garin kwankwaran dam akwai alkasin shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasin ma'azu wanda yake birnin agadas akwai hassan alhaji umar wanda yake garin da magaran akwai ali akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai isa mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci Tehran suna na mai magana samu na suke dan mutane mutumar ɗin jamhuriyar Nijar dangance da shiri na karshen mako na gaida 'yan uwa da abokan arziki. to matakin wani kwasa barka ina gaida ka da dukkan abokan aikin ka alkasun babu ar ina ma fata alheri dubin gazuwa zarga ka ila mai da shayi shugaba ina ma fata alheri Wata kana cikin koshin laya san dan jaja murtala mai gini ibrahim gadan ka dan walu eh, Eh, ibrahim shawara garin kasagi na kwatar da marka ta sawa na kwatar redi zakariya salu gidan rimshi na kwatar na garin mai gyara mota da kenan gidan rimshi na kwatar redi domin gaisuwa da wata ne zuwa gare ka eh, makuma ka abubuwan kirigo garin kaka da na kuka magaji da haruna ada da ke dara domin gaisuwa da wata gare ka kwance mai igiya da ke nan cikin kadiro layin eh, kusan gidan wanka ina maka fata da kwance mai sai da igiyar wata da zuwa gare ka duk da daga abu dan kwamna ina maka fata da domin gaisuwa da wata daga ka usman musa shugaba na eh, fada rayuwa sai da kudi da wata da zuwa gare ka domin gaisuwa da wata daga ka ibrahim mai cajin waya da kenan kadiro da kai da agada mai gyaran salula da sani oke mai da baga kadiro da wata da zuwa gare su bashir yakubu na fata da domin gaisuwa da wata da zuwa ga dukkan masu kira da saurare na wannan gida mai albarka na shirin na karshen mako na gaida yan wada da bukatsuki a madadin ba hassan barka ina gaida kowa da kowa magana malam kabiru makarantar malam abba ina ku alheri assalamu alaikum shafin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na usman dala goshari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar yau na shigo wani fili mai tarin albarka da kira gaisuwa ta kamar haka da farko dai ina gaida babu iliya mai kanti da shayi garkin da ba zan manta da suna da ta yi kuma mai aski ba da raka akwai shugaba raba mai aski akwai babaye gambo tumiya ba zama manta da isu makeri madattai ba ba zama manta da abokina mamman shazali nisu ba akwai hassan abubakar wanda yake garin duka ba zama manta da abokina sani da au alaska tun daga nan har garin tsakan birnin akwai kuma eh, udu mamadu jatkori ba zama manta da kuma eh, muhammadu dan mutanen bare bare wanda yake birnin yamai ba zama manta da Mamalmu mu malama ramatu wanda take bayarwa a birnin yamai akwai hadabi mai kwamfuta mai yamma ba zama manta da kwamar ahmed bajoga akwai malam ibrahim mai wancan kula wanda ke tarayyar najeriya ta zama ta da yata abdullahi da ke shiga tarayyar najeriya akwai yana baba ilaka garin bushiri akwai abokin siraji isije garin bushiri da ƙarshe nake cewa ina gaida dukkan wanda ba su an na su sunayen su ba ta ma ma'aikatan wannan sashi mai tarin albarka sunana usman mai dala bushiri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar. Assalamu alaikum rediyon Iran rediyon Musulunci yau gaishe gaishe ne karshen mako Juma'a Juma'a ta babbar rana mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin mai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga ina gaida baba na tsoho mai albarka ina gaida kanwata Maryamu Kwadibar ina gaida sada Sa'idu Daura mai shayi garkin Daura ina gaida dan bare bari Muhammad dan bare bari ta gaida Nasir rediyon ina ne nan ya mai ko ina gaida malam kabiru dan gulbi maradi makarantar malam abba ina gaida babban yaya ta birnin kanta ina gaida kowa da kowa wanda suke cikin gurin nan maza da mata yara da manya wai ina bata gama a ta ɓace ina gaida mutanen Agadas. ina mai gaida mutanen tawa na zandar na yamai na diva na nigeria duka ina gaida ku assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio iran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga ya mai nijar bugu da kari ma'ajiyi na masu kira da shurare na afirka muna cikin karshen muna cikin karshen mako na farko dai akwai shugaban namu baba tsoho mai albarka akwai alhaji amman tari akwai lawal ando akwai musa malam akwai abokina na kai na dan wulo ibrahim gadon gaya dan wulo akwai a sarkin aiki din kasa akwai kabiru sule dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga nasar dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga kabiru usman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio iraq na farko dai ka ke wahala magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulumar yamai yau jama'a kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki kwamiti masu kira da saurare reshen duk inda suke inda suke ina gaishe su ba da cewa wanga nauna wanga ba nauna don nauna ina gaida kowa da kowa ba da ban hakanin shugaban tahiya hassan barka ina gaishe ka ina gaida mataimakin ka alkasun baban liman assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi telaro na ganin mutuncin ma daga dan malam zahar maraɗi malam hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama mana a albarkacin bakin mu dangance da an zo ƙarshen mako da kuke ba mu dama mana gaishe da 'yan uwa da abokan arziki zan yi amfani da wannan dama in isar da gaisuwa ta zuwa gare ka kai kan kuma gabatar da wannan shiri jagoran wannan gida malam hassan barka ina maka barka da safiya da fata an waya safe juma'a cikin ƙoshin lafiya ina maka fatan alheri da kai da iyalin gidan naka yanzu na ta musamman zuwa ga kabiru gaziru sule usman tun daga nan har birnin da magaran ina mishi fatan alheri akwai malam ibrahim shushana garin kasagi na mishi fata na alkhairi akwai tsoho isa mai albarka tun daga na babban birnin yamai akwai usman bilad tun daga nan birnin agadas ina mishi fata na alkhairi eh, akwai malam samun haske dan mutan limanci na birnin maradi unguwar limanci alheri allah ya kai mishi kan iyalin gidan nashi akwai ibrahim gadon kaya dan wani kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi akwai murtala majini dangwani yanzu na ta musamman zuwa garin shi nan radio garkuwa akwai abokina abdullahi musa radio garkuwa ina mishi barka da safiya da fatan ya wayi safiya cikin ƙoshin lafiya eh ta musamman ta musamman zuwa ga malam iliya mai kanti da shayi garkin daura shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ana mishi fatan alkhairi akwai muhammad ɗan bari gari assalamu alaikum ka gidan rediyon musulunci mun da kun kaba mu hali dai mu dan gaise gaishe to muna ina gaida tsoho mai albarka ina gaida dan digani mai kasta ba ina gaida dan bozu ina gaida ramatu shan ruwa mai magana dai shi mai yaki kuka gobe kwamin salam ina ba da gaisuwa ga waɗannan waɗanda kuma nin manta da su kuma duk ina gaida su eh, madalla to masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya